إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث, حدث أصحابه يوما حدثهم عن الجنة وعن نعيم الجنة وعن راحة الجنة جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد أن لكم أن تسحوا فلا تسقموا أن لكم أن تسحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون عباد الله من أسباب الفوز بدخول الجنة الوضوء وركعتان بعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي إني لم أتفهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي إن الوضوء عباد الله معلم من معالم دين الإسلام وليس في دين الإسلام قضايا بسيطة فرعية بحيث يستخف بها الإنسان وليس في ديننا ظاهر وباطن أو قشر ولب بل كله أصل ولب ووحي من عند الله عز وجل أعظم قضاياه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأيسرها إماطة الأذى عن الطريق لكن من قصد بكل قضية وجه الله أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء ففي المسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن أبي داود قال عقبة بن عامر رضي الله عنه كنا نتداول رعي الإبل بيننا فأصابتني رعية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس فأدركت من حديثه وهو يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركأ ركعتين يقبل عليها يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له فقلت ما أجود هذا فقال قائل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت له وما هي يا أبا حفص قال إنه قال قبل أن تأتي ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي بعد الشهادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال أبو هريرة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلي من محجلين من الوضوء وعلى فرطهم على الحوض فالرسول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله سيعرف أتباعه سيعرف أتباعه يوم القيامة وسط الأمم التي هي كالذر أمة موسى وعيسى ونوح وإبراهيم يعرفهم صلى الله عليه وسلم بعلامة الوضوء إذا رأك يا عبد الله عرف أنك من أمتي ومن أهل حزبي ومن أهل ملتي وأنك من الذين يردون الحوضة ويشربون من كوثري اللهم فاجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم كما طهرت أعضاءنا بالماء البارد فطهر قلوبنا من النفاق والكفر والغش والكبر والحقد والحسد والرياء والغل يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وهم حوزة الدين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah godiya mai tarin yawa wacce ta dace da girman ubangiji ta dace da ƙudurarsa da ikonsa da kuma isassa mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da masu bin har zuwa rana alkiyama al'ummar musulmi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa sai ya fara musu bayani game da aljanna da irin ni'imar da Allah ya tara a cikin aljanna da irin jin daɗin da 'yan aljanna za su samu da hutu da walwala da kwanciyar hankali da nutsuwa duk abin da suke bukata abin da suke so abin da zuciyarsu ta raya Allah zai ba su shi nan take a ƙarshe annabi ya dunkule yace a cikin aljanna fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarinsa ba zuciya bata taɓa taba riya akwai irin wannan abin ba yan aljanna za su gamu da wannan abin Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna daga cikin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihi muslim hadisin abi huraira annabi ya ce in alkiyama ta tsaya aka yi hukunci aka yi hisabi kowa isan matsayinsa yan aljanna idan mun shiga aljanna in Allah yarda sai Allah maɗaukakin sarki ya sa wani mala'ika ya yi shela ya ce ku yan aljanna Allah ya tabbatar muku ya kuma yardan muku babu ku babu rashin lafiya har abada lafiya ce da aminci Allah ya yardan muku ya tabbatar muku da mutuwa wacce kuka ɗanɗana shi kenan an gama ba ragowar mutuwa watan zulumi ya ƙare kenan duk irin yanayin da kake ciki da yalwar da kake ciki da kwanciyar hankalin da kake ciki in ka tuna mutuwa sai ka ji ba daɗi domin ka san lokacin da za ta zo duk halin da kake ciki zai canja wannan mai shela zai ce ku 'yan aljanna Allah ya yi muku alkawari ya tabbatar muku da cewar babu tsufa za ku zauna ne a cikin matasa 'yan bana bakwai shekarun 'yan aljanna kuma za ku yi ta jin daɗi ba za ku gamu da damuwa ba ba za ku gamu da bakin ciki ba har abada. sai manzo Allah ce wannan shine faɗin Allah ta'ala wa nudu an tilkumul janna za a kira yan aljanna ce ku yan aljanna wannan aljannar da kuke ciki uristumuha Allah ya baku ita ne ya gadan muku da ita ma kuntum amalu sakamakon aikin da kuka yi a duniya to wannan aljannar da kowa yake buri ya shige ta masu neman ta suka yawa masu yin ayyuka don ita suka yawa kowa ina kokari gwargwadon ikonsa akwai ayyuka guda biyu masu sauƙi wanda manzon Allah ya ce duk wanda isu zai shiga wannan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki ayyuka ne masu sauƙi marasa wahala idan Allah ya maka muwafaka musamman ma irin wannan lokacin na sanyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ɗaya daga cikin sahabbansa shine Bilal annabi yace Bilal zo yace gani ya rasulullah yace gaya min daga cikin ayyukan da kake wa Allah wani aiki ne kake tsammanin Allah zai shigar da kai aljanna saboda shi saboda na ji takun takalminka a cikin gidan aljanna kana tafiya annabi ya ce sami'tu duffu ko duffa na alaika watan na ji kwas kwas kwas in takalminka a gidan aljanna kai ko na irin aiki kake yi kuma ga mun a cikin ayyukan da kake wanne ne kake tsammanin ya sa ka samu wannan matsayin sai bilal ya rasulullah ni kuma ai ni aikin da nake ni dai ina yi amma ba ni da wani aiki da zan iya nuna in ce wannan aikin ina jin shi ne yace sai dai ina da wani abu duk lokacin da nayi alwala lokacin sallah ne ba lokacin sallah bane? da daddare ne da rana ne wannan alwalan ba na bari ta bushe sai na yi sallah raka'a biyu saboda Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan shine aiki shine malamai suka ce duk wanda zai yi alwala ko da ba lokacin sallah ba Allah ya taimake shi yayi sallah raka'a biyu saboda Allah to zai samu wannan matsayin a gidan aljanna alwala da kuke ganinta alama ce daga cikin alamomi na addinin musulunci kuma wani muhimmin abu ne a addinin musulunci ayyukan musulunci suna da yawa aiki mafi girma shine tauhidi wanda zai biye masa baya shine sallah kuma sallah ba a yin ta sai da alwala shi sa malamai suka ce addinin musulunci babu kankanin aiki aikin da ka raina sai shigar da kai aljanna aikin da ka raina sai isa ka kasa shiga wuta shi sa yace ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ko barin dabino ne yi kokarin kai sadaka da shi domin ka samu kariya ka samu tsari daga shiga wuta addinin musulunci babu ciki da falo a ce wannan abun na suwana ne wannan na ne duk abin da manzon Allah ya faɗa duk abin da ƙur'ani ya zo da shi namu ne na kowa da kowa ne kuma kakkare na aiki komai ƙanƙantarsa kakkare na shi yi ƙoƙarin kai mafi girman al'amari na addinin musulunci shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah tauhidi mafi karanci shine kawar da abin da zai cuci bayan Allah daga kan hanya kusa kwalaba fashashiya wata ƙazanta da wani ya zubar wani ya zo yi mugun fakin ka zo ka ce da shi kawar da wannan abin hawan naka in ya kawar ya samu aljanna kai ka samu aljanna wani ya zo ya ajiye wani abu wanda zai cutar da mutane ka kawar ko ka sa a kawar kai ko shara ce ta da mutane a cikin unguwa tana samun musu da kuda tana samun musu da sauro tana haifar musu da matsaloli sai ka zo kai tsayuwar daka ce sai an kwashe shara Allah kwashe ta ka ka wanda abin da zai cutar da musulmi a dalilin wannan Allah zai baka aljanna abin da ake bukata kawai mutum ya sanya kyakkyawan niyya aikin da zai yi ya sanya ya yi shi dan Allah yanzu hatta mutanen da suke kaiwa da kawowa a cikin kasuwanni su hana ajiye mota a can su hana aje kura a can su ce bi can yi can in suka yi da kyakkyawan niyya Allah sai ba su aljanna wanda ya taimake su suka gabatar da wannan aikin sai Allah ya ba su aljanna tare ya zo a cikin musnad imami Ahmad da Jami'ut Tirmidhi da sunan na Abi Dawud sahabin manzon Allah da ake cewa da shi Uqba ibnu Amir yace akwai raƙuma na gwamnati wanda musulmi ake sa suke kulawa da su in an kawo zakka sadaka daga gurare daban-daban kafin a rarraba mutane in an raba ma akwai abin da yake raguwa sai ce to muna yin karba karba ne yauwa ne kai su kiwo idawo da su yauwa ne kai su kiwo idawo da su tunda lokacin babu ruwan kuɗin da za a ba ma'aikata a biya su sai dai mutane su yi aiki saboda suna son su yi su samu lada sai ce sai ranar zuwa na kiwo ta zo na kora raƙuma na tafi na je ban dawo ba sai daga dare daidai sallar isha ina dawowa na kora su na je na tattara su gurin da ake ajiye su ina shigowa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na riski manzon Allah ina yi wa sahabbai wani bayani yana tsaye daga cikin bayanin da na riska sai na je yana cewa babu ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala ya kyautata alwalar sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu kuma ikalli watan wannan sallar tasa yi ta da kyau babu kalle kalle babu soshe soshe babu wasanni a cikin sallar ya tsaya yi ta da kyau kamar yadda yi alwalar da kyau annabi ya ce duk wanda yi haka aljanna ta wajaba a gare shi kuma nan take Allah ya gafarta masa zunubansa wannan sahabi da ji wannan kalmomi na manzan Allah sai ce kai wannan bayani da kyau ike sai ya ji wani a bayansa ya ce akwai bayanin da ya fi wannan kyau ma yace ina leƙawa ina juya bayana sai muka yi ido biyu da sayyidina Umar sai nace ya aba hab wani bayani ne wanda yafi wannan yace ai kafin ka zo manzo Allah ya gaya mana wani abin ba da yafi wannan sai ce me yace sai ce manzo Allah babu ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala kyakkyawar alwala yana karewa ice ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waɗannan kalmomin guda biyu zaka faɗa bayan kayi alwala cikakkiya manzon Allah yake sai an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas duk ta ƙofar da iga dama zai iya shiga a ruwayar tirmizi akwai ƙari bayan ashadu an la ilaha illallah hadahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum ya ƙara da Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wannan ayyukan ba za ka biya kuɗi ba ko babu wanda zai tare ka ice wannan na gidanmu ne ko namu ne ko wani malami ya ce su akar makalla wannan aikin namu ne banda ku masu sauraro a'a manzon Allah ya faɗe shi free of charge kowa i kowa i ɗauka kowa i samu saboda manzon Allah so iki al'ummarsa sa gabaki ɗaya kowa i shiga aljanna kuma duk mai koyi da manzon Allah shi ma burinsa kowa i shiga aljanna domin in mutane suka shiga aljanna suka yi yawa a cikinta ba ka da asara ba taka za su samu ba kamar yadda mutane suka yi yawa a wuta me za ka karu da shi yi kokarin ka karantar da mutane ka gwada musu hanyoyin shiga aljanna domin su shiga aljanna ku tsira tare Allah ya sanya mu daga cikin wanda mu shiga aljanna Abu Huraira kamar yadda zuwa cikin sahih Muslim yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara makabarta wannan zai nuna mana sunna ne ziyarar makabarta annabi yace ku je ku ziyarci makabarta domin za ta tunadar da ku mutuwa za ta tunatar da ku lahira ku gane cewar kuma makomaku kenan maza Allah haka yake tafiya lokacin ko takalmi baya sawa daga ɗakin matarsa na Aisha sai ya shiga baki ya ce ku mutanen baki'a ah, Allah ya muku gafara Allah ya muku rahama wannan addu'a ta gafara da manzon Allah yake yi wa waɗannan sahabbai nasa da suke kwance ita ta sa duk wanda Allah iyo gamdakatar ya mutu aka binne shi a nan shi ma ta shafe shi addu'ar manzon Allah ba ta faduwa ƙasa da ya yi ta Allah yake karɓarta ya ce Allah ka yi gafara da mazauna baƙi algarkat su ne sahabbansa to da ita waɗanda suke cikin baƙi algarkat da sahabin da kuma wanda izo bayan sahabin shi ma aka binne shi a ciki ya samu wannan falala sai maza Allah ya je wannan makabarta da ya je wannan makabarta sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin haka ake yi in an shiga makabarta assalamu alaikum dara kaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku sallama a gare ku ya wannan gida na mummunai wa inna insha Allah bikum lahiquna maza Allah ce mu ma insha Allah muna tafi wannan yana son a nuna mana cewar duk nisan jifa ƙasa zai dawo wata rana annabi yake cewa da sabansa da kasan da nake wannan magana bayan shekara ɗari duk wani wanda yake duniya baya nan an yi sabon zubi kuma daga san da manzon Allah ya faɗa an ana kirga shekara ɗari ɗari ɗari zubi nawa akai ina da yawa sau da haka mutum ya yi ƙoƙarin ya yi aikin da zai samu ya samu tsira ya samu rahamar ubangiji bayan manzon Allah ya yi wannan addu'ar sai ce kai mun so a ce mun ga ƴan uwanmu wata ina nufin waɗanda za su zo musulmi irin mu kenan annabi ya ce ya so ya gan yan uwansa kenan ice ina so na ga yan uwana kuma ku ga yan uwanku ku sahabbai sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu ba yan uwanka ne sai ce ku sahabbai na ne abokai na ne ku yan uwanmu su ne waɗanda ba sa nan za su zo nan gaba sai sahabbai suka ce ya rasulullah in sun zo yanzu mu mun tafi kai ma ka koma ga Allah in alkiyama ta tashi ya za ka yi ka gane yan uwan naka wane naka ne wane naka ne wane naka ne sai manzo Allah ya ce idan da ce ɗayan ku yana da garke na dokuna dokuna ne wanda suke a cikin dokunansa ga baki ɗayansu kala ɗaya ne duk bikili ne masu fararen kafa da farin goshi da jan jiki ko ko bakin jiki ita in kana da irin wannan garke na, na dawakai sai wani daga ciki watan kana da dawakan ka kai irin dawakan nan ne wanda suke bakake wuluk wanda ake cewa da shi akawali sai wani dokin wanda ba irin wannan kalar ba shiga ciki zaka iya gano naka yace a guje sahabbai suka ce za mu iya ganowa sai yace to ni ma haka zan gano al'umma ta a cikin al'ummar duniya duka kun ga al'ummomi mafiya yawa daga cikin al'ummomin annabawa su ne mutanen annabi Musa mutanen annabi Isa mutanen annabi Ibrahim mutanen annabi Nuhu waɗannan suna da yawa amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan gano al'umma ta a cikin waɗannan al'umomi ta yaya yace zan gane su da alamar alwala alwalan nan dai da muke rainawa in alkiyama ta tashi hannayenmu za su yi fari fuskokinmu za su yi fari mu za su yi fari kawunanmu zai dinga sheƙi yana kyalkyali duk wanda ya gano mu zai ce wancan masu alwala ne al'umman wa kenan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa malamai suke cewa babu abin da yafi wannan daɗi ka zo a ƙarshen duniya amma manzon Allah ya gano kai cewa ne ko kuma ya zo nan kai kai ma na wani? to haka annabi zai bi al'ummarsa su sai ya gane su ice kuma sai na riga ku zuwa bakin tafkin alkawasara ni ne zan fara zuwa wannan tafkin duk wanda ya sha shi ba shi babu kishirwa har abada babu shi babu bakin ciki babu shi babu damuwa babu shi babu zulumi wani tafci ne an ce ya fi nono fari ya fi zuma zaki kuma za a ajiye kofuna sun fi adadin taurari yawa kowa ya ɗiba ya sha da hannunsa amma akwai masu matsayi wanda manzan Allah zai ce zo nan sai ya ɗebo sai ya baka a baki Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan to manzan Allah san sama da ya ga al'ummarsa zai gane wane nawa ne wane nawa ne wane nawa ne amma fa akwai mutanen da ga sun zo da alwala amma sun gama da matsala sun kirkiri sababbin abubuwa sun cucusa a cikin addini annabi zai ce ku taho mala'iku sai abin da waɗannan sai a ja layi a kulle kofa a ce su koma wata ruwaya ta ce za a rike su da duka ne ce ku nan gurin Allah ya tsare mu to wannan ina daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin alwala musamman alal makare lokacin muku-muku na sanyi lokacin da ake kiwiyar yin alwala ko mu gode wa Allah da isan mu daga cikin masu yin alwala wani mutum yana nan ya shekara goma bai taba yin alwala ba wanka ma sai a wata sau ɗaya shi ma dakala ike yi ba sa wanke fuska muku alhamdulillah Allah ya mana ni'ima mafi karancin abin da muke yin alwala a rana sau biyar sau biyar ka yi alwala kai sallah annabi ya ce ba shi da bambanci da mutumin da ike da tafki na ruwan dada kofar gidansa kullum zai yi wanka sau biyar ta za a samu dauda a jikinsa mai yin alwala biyar ya sallah biyar a rana ba za a taɓa samun zunubi a tattare da shi ba to Allah ya sanya mu daga cikin ma'abota yin alwala ma'abota yin sallah waɗanda za su tsare dokokin ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka da sufofinka madaukaka Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su tuba karɓi tubansu Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda suke neman tsarkaka ka tsarkake su Allah yadda ka tsarkake mu ta hanyar wanka da wanki ka tsaftace tufafinmu ta hanyar wanki da guga Allah ka tsaftace zukatanmu daga daga munafunci ka tsaftace zukatanmu daga kafirci ka tsaftace zukatanmu da mu'amalar mu daga yaudara da ha'inci ka cire girman kai daga cikin zukatanmu ka cire gilli da hikidi da hassara daga cikin zukatanmu Allah ka cire riya daga cikin zukatanmu Allah dukkanin ayyukan da zamu yi Allah ka sa mu dan kai Allah ka biya mana bukatunmu na alheri matsalolinmu Allah ka warware mana wannan kasata mu Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka amintar da mu Allah ka bamu zaman lafiya ka bamu yalwar arziki Allah ka bamu kwanciyar hankali magabatan mu Allah kai rahama gare su in ta mu tazo Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka bamu jinkiri mai amfani marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya dukkanin masu bukatu na alheri Allah ka san bukatun su Allah ka biya mana baki daya Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka tabbatar da mu da su akan shari'a ya Allah duk wanda wani nasa ko dan sa ya fankare Allah ka dawo da shi kan tarba Allah kakka jarrabe mu da kangararrun ƴaƴa Allah kakka jarrabe mu da fandararrun ƴaƴa wanda suka fandare Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka shirye su rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa na wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in